نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من dawo daga hutu da muka tafi muna bayani akan cewa duk abin da za ka yi ka da hujja ka yi da ilimi jahili wanda yake ibada yana batarwa fiye da yadda yake shirewa yana batarwa fiye da yadda yake shirewa saboda yanayin abubuwa ba tare da sani ba na haka ne a matsayinka na bawan allah mai sanya ibada ya kamata ka yi abu da ilimi ka yi shi da basira ka yi shi da dalili akan duk abin da za ka yi wannan kenan sifa ta uku dole saulayi mai son ci gaba ya sufanto da cewa mutum ne mai himma iya da farmless wato yana da himmar da in yi tsaye akan abu baya kaucewa baya tsoro baya baya gargada Allah ta'ala ya ce alladhina salatin rabbihi da salatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa wanda suke isar da saƙon Allah ba sa tsoron kowa illa face Allah din anan abin da ake nufi yayin da ka sa wani abu kana kira zuwa ga allah ko kana bayanin abin nan ka san da dalili kake yi to idan ka faɗi kalma ɗaya yau na samu ka canza gobe in ka faɗa gobe na samu ka canza jibi da dama kana gina abinka akan hujja da dalili ne ita kuma hujja da dalili ba sa tsufa hujja da dalili ba sa expire hujja da dalili ba sa lalacewa don haka ne babu dalili da haka ba a so mutum ya abu da gaggawa ba dalili babu rawiya babu saurara babu babu babu babu tsahirtawa duk abin da za yi ka yi shi da tunani ka yi shi da rawiya ka yi shi da farmless ya zama cewa yes abin da nake ina da hujja na da dalili ba haka haka bane ita hujja shi daɗin yin abu da hujja mutum baya samun matsala a rayuwarsa ga baki daya kuma duk abin da kai shi da hujja da dalili ko a gaban waye za ka iya bai da wannan maganar domin hujjar nan ba magana ka bace hujjar nan maganar Allah ce maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma annabi ya gaya mana idan ake kaddamar da hujja ya ce me udwa ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana kuma annabi ya gaya mana Allah ya gaya mana wancan guri wannan kuma annabi ya gaya ce iyyaka mai wata zarbi duk abin da zaka zo kana bada hakuri da Allah ya hakuri kar ka yi shi wato na kar ka dauko ma'anonin abu duka hau doran su ba haka Allah yake nufi kuma zansa ba ka watsa mutane sai daga ba kuma an same ka ce ya kai sai kuma ka nemi ka canja a'a to farko ka nemi yadda malamai suka yi bayani idan ka nemi malamai da suka yi bayani ba yadda za ka taɓi akan bayanin da kake Allah ta'ala ya samu dace abu na hudu idan kana aiki kar a ga yau kayi goma goma da ke za ka yi biyu haka ne allah maɗauki sarki eh, annabin allah maɗauki sarki ke gama cewa kowa ya ibada gwargwadon ikonsa allah ba za ku allah ba zai gajiya karɓar ibada kuma sai kukun kajiya don haka ne kar ka ɗauki abu a cikin ibada wanda zai tsananta maka wanda ba za ka iya cewa Allah yana son ahabbul a'mal ila Allah ma dawo ma alaiha sahibuha abin da Allah ya fi so daga cikin ayyuka shine wanda mai yin su ike dawwamuwa yana yi kullum kullum za ka yi raka'a biyu misali da dare to kai sanar ka ce za ka yi goma kuma yadda ba za ka iya jibi da gata ba ka yi biyun ya fi ka zo kai goma a rana ɗaya kuma za ka ƙara yi ba sai bayan watanni ko kuma idan ramadan ya zo ba za ka ƙara ba sai wani ramadan a'a ana so ka yi ana so allah na san daimuma allah na san ci gaba allah na san continuity allah na san abin ya zama yana ci gaba yana ci gaba yana ci gaba allah baya san ka fara ka bari allah ya ce wa kula amalu da haka ne ka aikinka ya zama amalun da ub aiki ne wanda yake wato yana ci gaba yana eh, baya samun tasgaro Allah ya ce wa qul wa fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa da ila alimin ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ku yi aiki ku yi aiki idan kuka aikin nan allah ta'ala zai gani sannan manzon allah zai gani sannan mu mai hima da suke kewaye da ku za su gani a ƙarshe fa allah ce za a bai da ku zuwa ga alimin gaibuwar shahada masanin ɓoyayyen abu da kuma bayyanannansa shi ne wa shi ne allah maɗauki sarki da haka ne za a ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikata bi ma'ana za a ba wa kowa ladansa gwargwadon aikinsa haka yi wa musulmi ya ku samari ku yi himma da haka ne wani malami mai hikima yake cewa iya bayanin yadda samarin musulunci suke ice shababun zallalu subulal ma'ali وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونه فإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين ولم يتخ... ولم يتبجحوا في كل أمر ولم ولم يت... ولم يتدخلوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون ولم يتبجحوا بقشور علم ولم يتقلبوا في ملحدين كذلك أخرج الإسلام قوم شبابا مخلصا حرا أمينا yace samari ne wanda yake duk wahala sun sauƙaƙa shi kuma ba san wani abu face addinin musulunci addinin musulunci shine addinin su Allah mala yake cewa idan dare yayi dare yana yi har zuwa wani lokaci zaka samu suna masu ibada ya ce samari ne wanda yake masu ƙoƙari wanda yake masu himma ba sa kukkutsawa cikin kuma idan ce wai wayayyu ne su a'a in ka shi a cikin abu ya tabbata abu ne mai kyau wanda zai ciyar da al'ummarsa gaba wanda zai amfane shi wanda zai kare shi na haka ne nasiha ko kuma sifa ta biyar shi da mutum ya zama zai iya wato sacrifice za ka yi sacrifice da abin da ke ka idan kana naira dubu goma ko naira dubu goma ko a ah, ah, menene wani sefa miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai wani ɗan uwanka ya shiga cikin bukata zai iya rabuwa zai iya zai iya ɗiban wani abu daga cikin wannan kuɗi ya bayar wani shine sacrifice da ake nufi bi ma'ana za ka iya haƙuri da wani abu daga cikin jin daɗin ka wani ɗan uwanka ya samu ya ci gaba shi ma ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali kamar yadda kai ma kake ciki domin annabi sallallahu alaihi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan yanku imanin ba zai cika ba imanin ba zai zama complete ba imaninsa ba zai zama shamil ba illa sai ya so wa ɗan uwansa abin da ke so kansa ya ɗan uwa ya kai saurayi so nawa yan uwa suka buƙaci taimako a wajen ka ba su ba sa ka a tuni ba ina buƙata ai mutumin da zai iya fatin zai iya rabuwa da wani abunsa ya ba ɗan uwansa to wani ya yi imani da cewa Allah ne ya shi kuma zai ko shi wani da haka ne karka yadda wato ya zama a a a a kana neman aljanna allah da ainihin wato rashin miƙa abin da ranka ike so annabi ya ce allah ya ce am hasantu an tadkhulu jannata shin kun zace za ku shiga aljanna ne wala mai atikum masalul ladina khalu min qablikum kafin abubuwan da suka samu wanda suka zo kafin ku suka same su same ku me ya faru da su ba masahur ba sa'u sun shiga rayuwa wacce kunci rayuwa kunci karewa tattalin arziki rashin zaman lafiya tashin hankali matsaloli daban-daban wadda shuruta iri-iri wannan ciwo ya zo wancan ya zo wannan ya zo wancan ya zo ya ce wa zulzulu aka girgiza su girgiza har manzan cikin sai ce yaushe taimakon allah zai zo allah ya ce ka ce taimako na kusa iki amma taimakon allah ya da sharuɗa Allah ce in ya yansurkum aka yuthabbit ku idan kuka himmar taimakon addinin Allah ta zai taimake ku zai tabbatar da dugadugan ku kuma akan akan akan akan daidai damuwa rashin kuɗi rashin lafiya karsa sirgi za ka manta da Allah wannan duniyar ba wata ababa ce wallahi ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa da wannan duniyar nan a wajen allah ta kai kamar fiffiken sauro ɗaya da ba zai ba wanda bai imani da shi makwarwar ruwa ɗaya ba da haka ne ya zama nole ya zama wajibi kai wa kanka tarbiyya kai wa kanka eh, eh, eh, jan hankali ka kwatanta wa kanka cewa yes abin nan duniya faruwa wato ni ba da ba na nan wata zai zama gashi na wata zama bara nan abu da ka samu yau in ya tafi allah ta'ala zai iya awwaza maka wani in kai haƙuri da haka ne allah ta'ala yana son ya zama cewa mutum yana da haƙuri iya da juriya iya da ainihin wato sanin ya kamata da ƙare wannan sifofi na saurayin da yake so zama mutum cikakke darasin namu ma ya zo ƙarshe allah shi ne abin roƙo allah ya ba mu jajircewa da jurewa wahalhalu da kuma taimakon addininmu da kuma riƙe identitinmu ba tare da mabari ya rushe ba allah ke cewa ubangiji allah ya saka na yi amfani da abin da nake faɗa kafin masu ko masu su su amfani da shi allah kuma ya haɗa mu gabaki ɗaya mu wajen rahama tasa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أخفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وتنى